Sharhin jaridun na wannan maku zai soma da jaridar Lukanar Amfiri, wacce ta bayyana cewa Isuhu Muhammadu ya yi bitar ayyukan da ya gudanar a tsawon shekaru goma na shugabancin ƙasa ta hanyar jawabin bankwanan da ya yi a ranar 31 ga watan Maris, sai dai bai yi bayani ba a game da ayyukan da ya gaza yi a tsawon waɗannan shekaru misalin matsalar tsaron da aka yi fama da ita a zamaninsa inda ɗaruruwan mutane farar hula da jami'an tsaro suka halaka sakamakon hare-haren ta'addancin da aka yi fama da su sai wa wurar dukiyar ƙasa cin hanci da fifita wasu akan wasu rashin adalci a shari'a toye hakkin ɗan adam hana zanga-zanga da ruguza shagunan bayan allah abubuwa ne da tsohon shugaban ƙasa ya yi burus da faruwarsu jaridar ta ce daɗin daɗawa isuhu muhammadu ya sabka daga karagar mulki ba tare da ya roƙi gafarar 'yan nijar ba saboda a wurinsa ya yi mulki komai kalau jaridar le monde aujourd'hui ta ruwaito cewa a karon farko a tarihin siyasar niger dogarawan fadar shugaban ƙasa wato garde presidential na gadin tsohon shugaban ƙasa abinda ya sa wasu ke ganin ana neman mayar da bazin muhammad je ka wato dai har yanzu isuhu muhammadu bai janye hannuwansa daga al'amuran mulki kwata-kwata ba da alama ana so a raɓe da shabara a harbi barewa jaridar ta ce idan guard presidential suka ci gaba da gadin isuhu muhammadu har suna yi masa rakiya a tafiye-tafiyensa to ba tantama alama ce da ke nunin shugaban ƙasa biyu ke jagorancin nijar a yau saboda haka akwai alamun ana neman a mayar da bazin muhammad mai tsaron gida jaridar niger enter ebdo ta ce shugaban ƙasa muhammad bazum ya fayyace tsarin da yake shirin shimfiɗawa wajen tafiyar da al'amuran mulki tsari ne na musamman da nufin ta da komadar da ƙasar ke fama da ita wato kai tsaye zai so mazartar da manufofin da ya alkawalin shimfiɗawa a lokacin yaƙin neman zaɓensa yaƙi ne tukuru zai ƙaddamar don murƙushe cin hanci da rashin hukunta masu laifuka abubuwan da shekara da shekaru suka yi katutu a wannan ƙasa jaridar ta ce bayanan na bazum akan batun gudanar da al'amuran mulki sun ɗauki hankalin 'yan ƙasa domin ya sha alwashin kawo ƙarshen ɓara gurbin ma'aikata waɗanda ke watan da dukiyar ƙasa Ba zum ya ce ta ƙare daga yanzu ba sani ba sabo jaridar niger times na cewa shugaba ba zum ya sanar cewa koma bayan da niger ke fama da shi na da nasaba da taɓarɓarewar sha'anin ilimi masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ganin sabon shugaban ƙasar ya gano zahirin hanyoyin warware matsalolin da suka dabaibaye tafiyar wannan ƙasa abin da ya sa suke fatan ganin shugaban ya ɗauki isasshen lokaci don baiwa ƙwararru cikakkiyar damar da za ta sa a zaƙulo hanyoyin magance matsalolin da sha'anin ilimi ke fuskanta jaridar l'eclosion ta bayyana cewa matakin nada shugaban reshen pnds tarayya na jihar tawa uhumudu muhammadu a mukamin firaminista wani abu ne da ake kallonsa a matsayin wata hanyar sakayya saboda gamsuwa da famar da ya yi a yakin zaben da ya gabata to amma kuma a ɗaya ɓangare naɗa tsohon dejen na sonishar opvn da bayya wanda a bayyane take bai laƙanci dubarun kula da sha'anin tsaro ba abu ne da ke nunin tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu ne ya tilasta a bashi wannan mukami saboda ya ci gaba da zuba ido a kan tafiyar sha'anin mulkin ƙasa kuma a ɗaya gefe hanya ce ta yi wa jihar tawa godiya saboda tulin ƙuri'un da jihar ta samar a zaben da ya gabata jariyar ta ce to idan ba haka ba ya za a yi kwana ɗaya ta da rantsar da shi sabon shugaban ƙasar zai naɗa mutunan da aka taɓa kora daga gwamnati saboda ya baiwa wani ɗan majalisar dokokin ƙasa kwangila ta hanyar da ta saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa sannan ina bazum muhammad zai shiga da tsofaffin kai kuma ma har zuwa wani lokaci za su yi aiki tare jaridar letensel ta ce da alama albade abuba ya kwanciki ganin yadda shugaban ƙasa ya naɗa sabon firaminista a wani lokacin da ake hasashen shi za a baiwa wannan mukami a bisa la'akari da alkawalin da ake cewa sun yi da ɗan takarar pnds tarayya a zagaye na biyu na zaben da ya gabata jaridar ta ce da yake tuni ni umaru na mnsd nasara ya riga ya samu matsayin da aka yi alkawalin za a bashi a nasu ɓangare 'ya'yan mpr jamhuriya na mamakin yadda aka wana su aka baiwa wani na hannun damar tsohon shugaban ƙasa mukamin firaminista uhumudu muhammadu jaridar lanketar ta ce a yayin da hankulan jama'a suka karkata wajen harkokin zagaye na farko da zagaye na biyu na zaben da ya gabata bincike ya gano cewa an yi sama da faɗi da miliyan 200 na sefa a asusun betalmanin ƙasa jaridar ta ce wani ma'aikacin sashen kula da harkokin kuɗi a fadar shugaban ƙasa na wancan lokaci ne ya fudo waɗannan kuɗaɗe da sunan mai gidansa kafin daga bisani a fahimci cewa an yi amfani da ruwan tawada wato an bula wajen buga tambarin mataimakin sakataren ma'aikatar ministan kuɗi alhali a ƙa'ida sakataren kan yi amfani ne da jan ankar yana ta ce duk da yake wannan magana ta isa kunnuwan shugabannin ma'aikatar finance alamu na nunin an fara yunkurin rufa-rufa To a nan za mu tsagaita da sharhin jaridun na wannan mako kenan. Da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah.